sakamakon umarnin da mukaddashin shugaban kasar Najeriya Professor Yemi Osibanjo ya baiwa dukkanin hafsan sojojin Najeriya ya ce wasu tattare nasu ya nasu dawo mai don tabbatar da cewa an maido da zaman lafiya a wannan shiya yasa dukkanin hafsoshin sojin kasar suka yi tattaki zuwa garin Maiduguri da kuma suka yi wani tattaunawan sirri na ganin yadda za a kamo bakin zaren da kawo ƙarshen irin wannan matsala na ta'addanci baki ɗaya sai dai irin wannan hare-hare da garkuwa da mutane da 'yan ƙungiyar Boko Haram kan aikata ya tada hankulan jama'a da dama har ma da ita kanta gwamnatin tarayyan wanda bisa bisa hakan ne makaddashin shugaban kasar najeriya professor yemi osubanjo ya bada umarni ga dukkanin hafsoshin sojojin najeriya da tabbatar cewa sun dawo doka da oda a wannan yanki bayan kwashe tsawon anni hudu ana tattaunawa tsakanin manyan hafsoshin sojan kasar karkashin jagorancin hafsan hafsoshin sojojin najeriya wato general gabriel lauren shekin sai mai magana da yawon rundunar sojojin najeriya major general jan anance yawa manema labarai karin bayani game da dalilin na ziyartar jihar borno da kuma abin da suka sa a gaba bayan kammala jawabin ne dai na tafi daraktan hulɗa jama'a na rundunar sojan ƙasar brigadier general sani usman kuka sheka wanda ya mun bayani cikin harshen hausa kamar haka muna so mu shaida mu jama'a cewar har yanzu rundunar sojojin najeriya tana nan kan bakanta bisa wannan aiki kuma muna neman haɗin kai da goyon baya musamman ma ta fuskar yadda ko kuma za a ba da bayanai da za su taimaka kamar yadda muke zaton cewar akwai boko haram na zaune na zaune su ne kamar waɗanda su ba daji suke ba suna nan suna tare da jama'a wanda a turanci ake ce musu sleeper idan ka ga abin da ba shi kenan ba ko ka ji abin da ba shi kenan ba da Allah ka shaida ma hukumar tsaro ko kuma jami'an tsaro lau a birni ko kuma a daji a takaice dai mutane su sa ido saboda wani abu ne bayan da za a ce jami'an tsaro ko sojoji su kaɗai za su kawo ƙarshen wannan matsala ta yaki da ta'addanci ganin cewa makadashin shugaban ƙasar najeriya ya bada umurni. umarni manyan hafsoshin sojan ƙasa su zo jihar Borno to ko waɗannan manyan hafsoshin sun zo jihar Borno kenan ko kuma za su koma bambannin tarayya Abuja ga dai abinda Brigadier General Usman ɗin ke cewa su hafsan hafsoshin sojojin Najeriya suna da sojoji ba wai a nan arewa maso gabas ba akwai sojoji ko ina amma abin da nake so ka fahimta shine yanzu an sa an sake mai da azama an sa ido kan wannan aiki fiye da kima sannan kuma sauran su ma ba za a bari a yi wasa hatsi da su ba don haka wani abu ne da za a ci gaba da shi gaba daya a yan watannin da yan najeriya sun shaida cewa rundunar sojojin na samun nasara game da wannan yaƙi da take da ta'addanci amma an dan samu koma baya yan kwanakin nan ko ne suke gani ya kawo hakan ne eh to kusan in ce wannan wasu abubuwa ne na harkar rayuwa wata sa'a ka samu abin da ba aka san yadda kai kake tsammani amma mahi a alashin idan haka ta faru me za ka yi ko kuma idan ma har za ka yi la'akari da abubuwan da suka faru baya misali ai za ka tabbatar ana cin nasara fara don kuma waɗannan abubuwa sun faru ba su abubuwa ne duk da dai mutane dole su ya tashi yanzu haka dai an ci kwanaki goma cikin kwanaki arba'in da babban hafsan sojan ƙasa na najeriya ya ɗaya wa data komanda mai kula da shiyar jihohin arewacin najeriya da cewa ya tabbatar an kama abubakar shekau a raye ko a mace ko za su cimma wannan nasara cikin wannan wa'adi ganin cewa sauran kwanaki talatin cikin arba'in da aka ɗaya masu ana aiki daidai gwargwadon hali a tabbatar a muddin yana da rai ko dai a kashe shi a kawo gawa shi ko kuma a kamo shi a raye tsaye ba kuma shi kadai ba duk wani dan ta'adda a zamma kan haka muke kuma insha Allah za a cimma wannan buri wannan tawaga dai ya hada babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai da babban hafsan sojan mayakan saman Najeriya Sadiq Abubakar da kuma wakilin babban hafsan sojan mayakan ruwan Najeriya dukkanin su karkashin jagorancin hafsan hafsoshin sojojin Najeriya General Gabriel olani shakin Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya